akan wakalla a kwanakin baya ko kuma mu ce dukkan wanda yake ta'ammali da kafar sadarwa na tiktok an hango wata yarinya wanda take amfani da videos ɗinka ko kuma ta ɗauko fotonka ta kafe shi a bayanta ta dinga saka waƙoƙi na films da sauransu wannan abin ya ja hankalin masoyanka wanda suke ganin wannan ita wace ce har ma takan yi gira da cewa ai wannan masoyinta ne so dalilin da yasa na ma wannan tambaya shine yadda <coughs> abin ya kama wuta a kafar sada zumunta so shine mutane suke so su samu ƙarin bayani a game da wannan baiwar Allah to alhamdulillah ni Allah maɗaukacin sarki ya azurta ni da masoya wasu na san su wasu ban san su ba hmm. wasu a nan cikin Najeriya wasu a makwabta kamar wannan baiwar Allah da ka faɗi yanda kake ganin wannan hotuna da take ɗorawa ni ma haka nake gani kuma wannan yarinya ba a nan ƙasar take ba tana ƙasar saudiya ne okay. soyayya da ta ce ita masoyiyata ne ita ce kalmar da kake so ka faɗi ba ni ne masoyinta ba mm. akwai bambanci tsakanin ni masoyinta Hmm. da ita masoyiyata to ita ce take so na hmm. ba ni ne nike santa ba ma'ana kamar malam bai san da ita ba to ani ban ma san da maganar soyayyar ba hmm. sai dai labari da nike ji da har roƙon jama'a da take yi ba za a gaya wa malam buƙatuwarta ba to kaga ita ke da buƙatar ba ni ne nike da buƙata ba kuma wannan ba abin mamaki ba ne ya faru zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi ga hadisi na Imam al-Bukhari ya ruwaito wata mata ta zo majalisar annabi sallallahu alaihi da sahabbai hmm. bata ce ma kowa komai ba ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu ta dau tsawon lokaci bata ce komai ba annabi bai ce mata komai ba ta ce ya rasulullahi ko nayi bi ma'ana tana tallata kanta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya shiru bai ce mata komai ba domin annabi in ya ce yana son ta shikenan magana ta kare aure ya kullu idan annabi ya ce bai santa ta shiga uku ba za ta auri ba domin ba a san me annabi ya hango bai ce bai santa annabi ya shiru da bakinsa can wani sahabi ya ce ya rasulullahi in baka ciki ai muna ciki annabi ya ce matso kusa tunda bata samu manzon Allah bata ta samu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta samu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawo sadaki aka daura aure ba ni mantawa akwai aya a cikin alqur'ani da Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ahalalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna lalle mu mun halasta maka mata yanda ka ba da dukiyar aurensu ina inna halalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka da abinda hannayenka ya mallaka mimma afa Allahu alaika daga abinda Allah madaukakin sarki ya baka na ganima wanda aka samu wa ammika da yar baffanka wa banati ammatika da yar gwaggwanka yar uwar babanka mm. wa banati khalika da yar kawunka wa banati khalatika da yar innarka allati hajarna ma'aka waɗanda kuka yi hijira tare da su a wamra'atan muminatan in wahabat nafsaha da mace mai imani in ta ba da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in radin nabiyya ay yasankiha khalisatan laka min dunil mu'minin in har annabi yana son aurenta to an keɓance ta gare shi kuma bayan sauran mumine domin duk matar da annabi ya aura to ba za ta ƙara aure ba ko da annabi ya mutu ya bata ko da annabi ya sake ta hmm. to kaga ba abin mamaki bane a samu wata tana so na hmm. amma a ce ni ina son ta daban hmm. a ita ke so na ba ni ke son ta ba kuma idan kun kula za ku ga soyayyar ta kaman an dan ja layi ko me yasa eh to wannan kuma idan Allah subhanahu ta'ala ya sa bayanai sun zo nan gaba za a iya ji yawwa to wannan shine abin da za a iya samu daga gari